صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba a wannan dare da ya dace da daren alhamis daren sha ɗaya ga watan rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan januwari ko kuma ɗaya kai ko na ɗaya ga watan januwari miladiya dubu biyu da ashirin da uku na'am eh, february kwarai kuwa na shafa na ce <laughs> januwari na koma baya na canjin ne eh, ni ma sai na canja wata ba <laughs> eh, na'am yau shine zaman mu na biyu cikin wannan littafi mai albarka talqisu ahkamil jana'iz wallafar fadilatu sheikh al-allama muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rannan mun yi bayani dangane da wane ne sheikh muhammad nasiruddin albani sannan kuma da bayanin cewa wannan littafin asalinsa babba ne wannan summarizing yayi bayan ya wancan babba ya faɗaɗa wannan ɗin sai ta fito da ru'usul aqlam yadda ya fitar da saƙonnin ya ɗan taƙaita wasu bayanan an fara bugun wannan littafi da yake hannunmu na shital talhis ɗin hijira na da dubu da hudu da biyu bana shekara arba'in da biyu da fara buga wannan ƙaramin ba babban ba fa wannan ƙaramin ma na hannunmu an fara bugun shi bana shekara arba'in da biyu to babban kuma fa kaga wane mutum aka zo aka yi bugu na biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da shida bugu na uku na ƙarshe shine wanda yake hannun kowa an buga shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma bana shekara talatin da hudu kenan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai inna alhamdulillah, lallai godiya da yabawa da jinjina da kirari sun tabbata lillahi ga Allah nahmaduhu muna gode mashi Allah din wa nasta'inuhu kuma muna neman taimako wurinsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaransa wa na'udhu billahi kuma muna neman tsarin Allah min shururi anfusina ya tsare mu daga sharrorin kawukanmu wa sayyi'ati a'malina kuma ya tsare mu daga miyagun ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu mai batar da shi wa man yudlil duk kuma wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi wa ashhadu kuma ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzonsa ne wannan shi ake kira khutbatul haja ana yin sa a yayin da limami zai gabatar da huduba ko za a gabatar da wa'azi ko nasiha haka ana amfani da ita a yayin da za a kulla aure khutbatul haja wato huduba ce da ake yin ta saboda wata bukata da haka za a buɗe wa'azi huɗuba ta juma'a ta idi kowanne ne da huɗubatul haja ake farawa za a kulla aure da wannan huɗubatul hajan za a fara sannan a sa alwali da wakili su kulla sigan aure huɗubatul haja ana gabatar da ita akan duk abin da za a gabatar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani mai wannan littafi ya rubuta littafi musamman ya sa wa littafin suna Khutbatul Haja allati kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'allimuha ashabahu wannan khutbatul haja wacce manzon Allah ke karantar da sahabbansa yadda yake ajiye su ya koyar da su Fatiha ya koyar da su Qur'ani haka ya aje sahabban ya koyar da su khutbatul haja haka annabi ya koyar da su daka duk abin da zaka fara ka fara da wannan khutbatul haja tabarruki ne kuma addu'a ne da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki daka wancan littafi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo hanyoyi da littattafan hadisin da suka ruwaito wannan khutbatul haja da mabambantan sahabbai da suka ruwaito wannan khutbatul haja ɗaya bayan ɗaya sannan kuma waɗanne wurare ne ake karanta khutbatul haja yadda ake bude wa'azi khutba komai da khutbatul haja to sunna ce ma in an zo wallafa littafi a faro da innal hamdalillah khutbatul haja din komai za a fara a fara da khudwatul haja wato sunna ce ka fara da ita duk wani muƙaddima da zaka bude jawabinka da shi zaka bude wa'azinka da shi zaka bude hudubanka da shi bai kai wannan khudbatul haja din albarka ba duk wani muƙaddima da zaka haddace ka kiyaye ka ce yafi dadi to dai bai kai wannan lada ba domin ko ba komai ba wannan ya fito ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wani muƙaddiman da yau zaka haddace na bakin wani ne wanda wannan wani kuma bai kai na manzon Allah ba dan haka khutbatul haja yana da muhimmanci kowa ya zama ya iya shi amma ba'ad bayan haka wannan ita ma sunna ce al-Imam al-Bukhari cikin littafin Sahih Bukhari ya kulla babu yace babu amma ba'ad babin kai khutbatul haja sai ka ce amma bayan haka sai wasu jawabai jawabai su biyo baya yace amma ba'ad amma bayan haka faqad haqiqa tabbas iqtadat ta hukunta maslahatun maslaha wato wata maslaha ce ta hukunta taysirul muraja'ati na samun saukin yin muraja'a li ahkamil jana'iz na littafin ahkamul jana'iz abin da yake nufi bayan da na rubuta littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha da girmanta littafin ta yadu a duniya yace sai wata maslaha ta hukunta na samu sauƙin ayyuka na ce to bari in sake ɗaukan ahkamul jana'iz na rubuta ɗin in sake mata muraja'a daga farko har ƙarshe in akwai buƙatan gyara in mata gyara in ji shi mawallafin ka san abin da ya sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta wannan littafi asali ma na ahkamul jana'iz wa bid'ah din babban ma tukuna rasuwa akai sai je wurin jana'iza ya ga yanda akai takwaba a wurin jana'iza da abin da ya biyo bayan jana'iza su ta'aziyya duk kwaɓa bidi'anci gargajiyanci kab ka gani sai ɗaya cikin ɗalibansa wanda yana makusanci ne ga mamacin sai roke shi ya ce akramakallah kaga irin kwaɓan da mutanenmu suke yi kuma babu wani littafi wanda ya bayyana shahararre an rubuta shi musamman da yake ba da hukunce-hukuncen matsala ta jana'iza, da warware wa mutane bidi'o'i da ake kazan ba daidai ba ne ba littafin. Ya ce, Malam da za ka taimaka ka samu lokaci, ka rubuta mana littafi akan haka da ya amfanar da duniya. Shi ne ce, To zan yi in Allah ya so. Bayan wani lokaci kamar ya sha'afa, bawan Allah ya sake zuwa karamakalla abinda muka yi maganan nan fa yana da muhimmanci. to ƙarshe dai suka nace mishi to nacin ya sa sai da ya zo ya ɗan aje wasu ayyuka musamman ya zauna ya fara aiki ya rubuta littafin a kamun jana'is to da ya rubuta littafin ya fita ya yi ta dawuli a duniya sai wata ran ya ɗan rage wasu ayyuka ce kai bari ya sake ɗaukan littafi haka malamai suke ba sa wallafa littafin sai su bar littafin shi kenan ba a waiwayenta a'a wani lokaci suna sake buɗe littafin su sake mata muraja'a daga farko har ƙarshe ka san daga rubuta zuwa gaba ilimi karuwa yake yi to a muraja'an sai ga wani abu ka lokacin can haka nasa sai ji kunya sai nan ba daidai bane ga daidai sai gyara sai ce to ga sabon bugu da haka duk littafin da kake da shi in kaga sabon bugu ta fito ka sake saya karka ta muna da shi a tun na da a'a sabon bugun yana zuwa da gyare-gyare wani wurin kuma ba gyara zai ce ya kamata a ƙara kaza sai a ƙaro kaza don haka da ya tashi ce bari ya muraja'an littafin shine yake cewa taisirul muraja'a samun saukin yin muraja'a li ahkamil jana'izi ga wannan littafi ta ahkamul jana'iz yace karkashin wannan muraja'a sai na ga dacewar an ulakhisuha in yi summarizing ɗinta in rairaye littafin in kashi takaitacce wa uqarribu ahkamuha in kusanto da hukunce-hukuncenta hadisin da a wancan sai an yi dogon bayani ana ta takrijinsa, yace yace yanzu zan matso da hukunce-hukuncen kawai wasu ƙarin bayanai ɗin ba sai na kawo ba liman sha'ar ruju'a ilaiha ga duk wanda ya buƙatu ya koma zuwa ga hukunce-hukuncen to ba zai sha wahalan komawa ba tun da ɗan ƙarami ne mm. yana buɗe kawai ina babi kaza zai ga hukuncin ba zai wahala ba wa akhza fikratin ammatin sari'atin anha wa akhza fikratin da kuma rike fikra wato tunanin amma gama garin mutane sari'atun ilaiha na gaggawa zuwa gareta. ka san daga cikin abin da yake wahalar da mutane karatu karatu yana wahalar da mutane yanzu ko facebook in kai dogon rubutu wani ya fara kanta sai ya bari wannan fada hausa ne amma Allah ba zai iya karanta ba ya yi tsawo to mutane ba sa son karatu mai yawa wannan kuma da yawan mutane suna da matsala wani zai je sai littattafan amma bai iya zama ya karanta su ba da haka karatu yana wahalar da mutum da ya fara kawai sai ga ya bari ya ce to sai na ce to bari in yi summarizing ɗinta gaggama garin mutane ba ga ɗalibai ba ɗalibin ilimi shi dama aikinsa ma ta karatun ne kawai da haka a rana sai karanta littafi uku biyar ba matsala amma gama garin mutane fa shi ba ya son abu mai wahalarwa ya ce to sai na ce bari in yi summarizing ɗinsa gama garin mutane da sun tashi za su ga hukunce-hukuncen a fili kawai sai su karanta yanzu wannan ba na ɗaliban ilimi ba kenan na gama garin mutane ne ku na manyan za ku karanta wa bi khasatin musamman inda hululil munasabati a yayin fadowan wata munasaba yace musamman wannan summarizing in zai taimaka in wata munasaba ta taso shine me an yi rasuwa ana so a ga ya ake wankan ne a sunnance wannan karamin zaka fi saukin ɗauka sannan mas'alolin za gan su a jere da sauki akan babban ko kuma an ce malam a dan mana nace akan hukunce hukuncen jana'iza sai ka ka hadisi kana ta takhriji to ba san me kake nufi ba to wannan karamin zai fi taimaka maka wajen isar da abin da ake bukata yake cewa misal misalin wafatu qarib mutuwan makusancinka a au habibin ko wani masoyi ladaihi a wurin mutum a ce ga wani na kusa da kai ya rasu da Allah aran ma a zo a yi mana wannan mana a ga wani ya rasu a kira malam wani a haba can jan kira malam wane ne ko imam wane ga wane muna da dangi ustaz kawai ran ma a zo a mana wankan gawan mana da Allah ustaz dan karamin wani abu ne da Allah ne kafanin nan muke so a yanko mana ita karka ce ban iya ba to an kace baka iya ba su kuma su ce su me kullun suna ganin ka da littafi kana zuwa karatu ne shi yasa suka ce ai muna da malam hmm. suka ce to malam gata in ga hmm. fara annan karatun ina sai su ce to a kai wa tela ba <laughs> eh, <laughs> to kaga sai a samu matsala hmm. to ba haka za ka yi ba sai ka irin ta sabin annabin can ya je ya musulunta ne a garinsu ya je wurin annabi ya musulunta ya sha wasu kwanaki ya dawo A wani mahaukaci da ya haukace a garinsu aka ɗaure shi da kaca a gida baya fita don haukan babba ne zai ta bugun mutane kamar goro kasan al'imamu shafi'i ne fa ya faɗa ya ce goranta yana taba kwakwalwa in ji shafi'i na sahihi ne? <laughs> a cigaba da karatu <laughs> Na. to wancan bawan allan da ya dawo sai dangin mahaukacin suka ce ah ga wane ma ya je wurin annabi ya musulunta ya zo da irin karatunsu mu je mu same shi mana ya ba shi magani da aka je bai ce karatun na fi karfin kwakwalwanmu ba ya ce mu je kawai ya yi fuska kawai sai fara karanto mahaukacin suratul fatiha ya karanto fatiha kashi bakwai kafa bakwai sai koma da yamma ma da ya karanta kafa bakwai gobe sati bakwai yamma bakwai ya na sati sai ga mahaukacin ya warware sai ga shi na ya fi kowa ɗaukan wanka a gari yana taku eh, kar a kira ka rukiya ka ce ina muka iya duk inda ka iya a ƙur'ani karanta wani nazilu min minal Kur'ani ma huwa shifa'un wa rahma amma kar a zuwa tambaye ka abun da baka iya baka kace bari mu yi ban ƙaura. a'a ba kyau wannan kuma da haka yake cewa yayin da wani makusancinka ya rasu sai a kira ka ko wani masoyinka a ci a ga aminin sama ne zo ka shirya mana shi to kar ka ce baka iya ba in ma sai ka duba sai ka yi gudu sai ka ɗauko talhis ɗin shi ne wai amfanin wannan talhis ɗin ba babban ba sai ka ce to ina zuwa barin jan ɗauko kayan aiki ko ba in abin nan sai ka je ka ɗan dudduba ne in ka duba talhis ɗin ka duba babin sai ka ce to ba matsala mu shiga mu shiga shi kenan shi ya sa ka yi talhis ɗin da kan an gama wannan talhis ɗin kowa zai zo mana practical musamman waɗannan da ba su da mata na fa innama ma fa innahu domin lalle shi ma la yana daga cikin abin da baya nan annar ruju'a ila kitabi lalle komawa zuwa ga littafin nan nawa da na rubuta ahkamul jana'iz wa bid'uha wancan babban littafin wa qira'atuhu kulluhu da karanta littafin duka wal ihadatu bima fihi da kuma kewaye duk abin da ke cikin sa min al ahkami na hukunce-hukunce allazima wacce ta lazimci duk musulmi fi misli hazihil hal a irin wannan lokaci da an yi rasuwa ana bukatan atake ka zo ka kintsa yadda mamacin zai kasance a ce ka koma babban mimma laye ya tayassar yana cikin abin da ba shi da sauki don a can babban ko ne hadisi sai an tafi ta an kawo saɓanin malamai an da bayanai ce to ka koma can ai sai ka kwana baka sauke ta ba to kaga za a jiga yana jiran ka amma ka zo kawai ka dauki karamin minti biyar goma ya ishe ka ka dudduba me ya kamata a yi yace shine dalilin yin wannan karamin li aqallin nas ga mafi karancin mutane li zalika dan haka ra'aitu sai naga dacewar an ulakhisahu in yi summarizing na wannan littafi in takaita shi wa uqarribu in kusanto da shi ila ammatil qurra zuwa ga gama garin makaranta fawa'iduhu in kusantar da su zuwa ga wannan fa'idoji na littafin in kusanto da su zuwa ga fa'idojin tunda an ciccire abubuwan da za su tsawwala bayani to fa'idojin zai zo maka kusa kenan wa bizalika to da wannan ne a Kunu zan kasance kada haqqaqtu na tabbatar da ragbata zalika kwaɗayin haka li'akhil aziz ga ɗan uwa mai daraja allazi wanda ya kasance kana sababul mubashar shine sababi kai tsaye li ta'lifil ahkam na lafa wannan littafi na ahkamul jana'iz shine bayanin da muka yi dazu yace kwadayin shi wancan bawan Allah da ya roki albani malam a taimaka a mana littafi dan me don jama'a su fahimci yadda ake yi yace to wancan babban yace yanzu wannan karamin zai fi kusantar da fa'ida yace to kwaɗayin wancan ban Allah da ya roka yi littafin to a wannan talhis din ne za a tabbatar mishi da abin da yake kwaɗayi, dan da wannan littafin kowa ya iya to zai iya zama ya san wankan ga da yadda ake wagawa a area su yake cewa kama kuntu kamar yadda na kasance zakartu zalika na ambaci wannan dalilin wallafa littafin fil muqaddima a muqaddiman littafin kenan a wancan muqaddima na asalin littafin wahiya raghbatun shine kwadayi yusharikuhu yayi tarayya da shi fiha a cikin ta alkasirun da yawan mutane fi min muhibbi sunnati nabawiyya daga cikin mutane masoya sunnan annabi sallallahu alaihi wa ya ce an yi littafin ne don kwaɗayin al'umma da dama su yi tarayyan samun alkhairi da yake cikin wannan littafi domin littafi ne wanda ya kunshi yadda ake kintsa mamaci tun daga mutuwansa har zuwa kai shi makabarta a binne shi ƙarƙashin hasken sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walharisina da kuma masu kwaɗayi ala ihya iha wajen su ga sun raya ita sunna zai taimake su kenan kenan duk jama'an da suke da kwaɗayin su ga duk abin da za a yi na musulunci a yi ta a hasken sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman harkan jana'iza don a komai muna so dama a yi irin na manzon Allah to a harkan jana'iza ina ahlu sunna masu kwaɗayin cewa duk abin da za a yi na jana'iza ta'aziyya komai a yi irin na sunna ya ce to in an sun san wannan littafi to an ka musu sauki har gida kenan duk abin da ya taso to suna da fitila da toci a cikin ɗakinsu ba sun ce sun je ko ina ba ga yadda ake al'amarin wani malamin sunna ya warware ta gashi ya zo maka har gida ba baka taba ganin shi da ido ba ga sauki ya zo maka yake cewa fi mukhtalifi biladi duniya a cikin mabambantan kasashen duniya wannan littafin zai amfana kuma an wayi gari babu wata ƙasa a duniya wanda wannan littafi na akamul jana'iz bai shiga ba wasu ƙasashen ma sun fassara da yarensu akwai wanda sun sake talhisin sa wanda sun cire kaza an yi kaza littafin ya yadu a duniya kuma har yau in a babin jana'iz jana'izan satin can da muka zo mun dagalta ta san akamul jana'izan mabambanta sun kai bakwai to har yau a waɗannan din ba a samu wanda yake kan gaba kamar na wannan na Sheikh Muhammad Nasiru dinin albani ba domin abin da ya faru kusan duk waɗanda suka yi littafi na musamman kan kamun jana'iz sun yi ne bayan na Nasiru dinin albani ɗin ya riga su kuma kowanne ka bude sai ka ga wani wurin yana ɗaukowa a na Albani kaga sai zama nashin ya zama umda hmm. ya zama madogaro shi ake ji da shi ko ta ina kenan yake cewa araban wa ajaman littafin nan zai yi amfani a ko ina a duniya araban wajen larabawa wa ajaman da gwarawa waɗanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba ajami sunan shi ba gware ajami wa arabi shi duk wani balarabe shine arab amma duk wanda ba balarabe ba ingilishi ne kai fulatani ne kai tibi ne kai kanuri ne kai bura ne kai kowane irin yare ba dai balarabe ba to ajami ne sunan yaren ka gwari kake yi to wannan littafin zai amfanar da laraba da waɗanda ma ba laraba ba a yanzu gashi mu ba laraba ba ne amma kaga muna karanta kuma za mu fa'idanta da shi in sha Allah hatta har ma sai da ya kai mm. an na ba’abahun lalle wani daga cikinsu mm. aqdama fi masar ala kitab har an samu wani daga cikin suwaye kenan an samu wani daga cikinsu wato daga cikin sassan duniya mm. an samu wani malami aqdama fi Masar, ya gabato a ƙasan Masar, alaktisarin kitab ya ɗauki wannan littafi ɗin sai summarizing ɗinsa, sai sa mishi suna ahkamul jana'iz, wato ya yi muktasar ne na wannan littafin, ya mishi ɗan ƙarami ana sa shi a aljihu. Littafin ya shahara sosai, amma yanzu na daina ganin sama da akwai shi da yawa, har ana karantarwa Islamiyoyi. za mu zo mu yi magana a kan shi ya ce wannan malamin daga masar ya fito sai summarizing na wannan littafin ya fitar da hukunce-hukuncen za ka sa shi a aljihu har hisulun musulun ya fi shi girma yadda za ka fahimci abin cikin sauƙi duna izinin min ni. amma ya yi haka ne ba tare da izini na ba a wa ilmin ko kuma ba tare da sani na ba kawai sai na ga littafin a duniya yana yawo ya ce wala wala'allahu ta iya yiwa shi malamin ƙasa da bizalika al'ajir shi ya yi nufin samun lada ne akan haka al'ukurawi faƙad lada a wurin Allah ladan lahira kawai fa'innal kasirin minan nashirin wa babi'in in ba ka ba da yawa daga cikin masu yada littattafai shine nashirin publishers da yawa daga cikin masu yada littattafai a duniya wa babi'in da yawa daga cikin masu buga litattafai aka zo sun zanto yasriquna muallifati suna yawan sace min littattafai da na wallafa hmm. wa yatba'unaha sai su rika bugata liyuta biha dan su yi kasuwanci da ita hmm. wa ya'kulu ribaha su ci ribanta hmm. suhutan amma ta hanyar banza kenan me sun ci haram shine suhutan sun ci ta hanyar banza sun ci haram ba da izini na ba to kaga wani sako ne da ya isar wai shi wancan malamin da ya ɗauki? wannan littafin nawa ya mai da shi samarazin shi ya yi ne don ya samu ladan lahira kawai kenan me ba don kasuwanci ya samu kuɗin aljihu ba ya can ba ba akwai waɗanda da yawa suna sata littafin da na wallafa sai su je su buga don su yi kasuwanci su samu kuɗi su zo su yi ta cin haram a cikinsu don me ba da izini na suka buga ba amma shi ma fa wancan inda niyan lada din ya buga bai kubuta ba albani ba zai bar shi ba sai ya buga shi dan mutum ne shi baya kwana yadda gaga namu na Najeriya ne Allah ya jika su baya kwana wato wannan malamin da yake magana fa ba kowa bane shine wannan Abu Ammar al-Misri san ko wasu sun san shi ba Abu Ammar al-Misri shine mai littafin Irshadu Salikin ila akhba'il musallin yana da littattafai da dama sosai yana da littafi la ta hazan yana da littafin hudubobi malami ne sosai har yau din yana da rai yana masar akwai wani tashan ikra da suna yawan sa program nashi wani dan ikhwan ne haka suna yawan sa program nashi yana da jiki haka sunan shi abu ammarul misri malami ne dan kungiyar ikhwan ne to shi ɗin albani yana maganan shi ya ɗau ya yi ikhtisar a ƙa'ida ba za ka ɗau littafin mutum ka yi ikhtisar ba sai ka nemi izini a wurinsa shi ne ƙa'ida akwai malamin da yanzu in ya wallafa littafi shi tun a muƙaddiman ma zai ce ƙofa a buɗe ga duk wanda yake so ya isar ta hanyar alkhairi ba matsala ya buga ya yada ta koran nan mun karanta a muƙaddiman nan na ulumul qur'an da muka yi ya fada ya bada dama kenan kowa na iya bugawa dan ya samu lada ko ya fassara ko kaza to in mutum ya buɗe kofa to ba laifi kai haka amma in bai buɗe kofa ba to sai inda izinin sa ba amma ba ka ba huququl ba haƙƙin bugawa copyright tana aiki idan yana da registration nashi da gwamnati gwamnati za ta iya kama ka in gwamnati ba ta kama ka ba kuma ran kiyama Allah zai kama ka dole ne don sunanka barawo ko da da manufa mai kyau shi in bai yadda ka bar mishi kayan shi ka san ina matsalan yake yanzu idan na wallafa littafi shafi hamsin sai kai ka ce bari ka je ka yi nashi kai yi na littafin ka takaita shi ya zama karami Ka ga me za ka rika ciccire wasu abu da na rubuta ai to a ciccire wannan da za ka yi za ka je ka yada sakon a matsayin sako na ne wasu abubuwan da ka cire kuma fa ma'anan zai canza to sai ya zama wannan abu da ka yada sai gwamnati ta kama ni da laifin wannan abu da ka sa littafin ka ya karya dokan ƙasa sai na ce ai ba ni nayi ba zan nuna wanda ya min ha'inci kai za zuwa kama a daure to shi yasa ba za ka ɗauki rubutun wani kai summarizing ba sai ka nemi izininsa ana yin haka hatta yau a facebook mutum zai zauna sai sha wahalar rubutu sai wani ya zai ɗauko rubutun ba fa sharin ba zai ɗauko shi sai kofi ɗinsa sai ka sai sake a matsayin shi ɗin shi posting kuma a ƙarshe ba zai ce copy from wane ba ba zai nuna ya ɗauko na wani ba zai nuna a matsayin ƙashin kanshi wani ma ya rarrage ya kaskara yi kaza to a doka za a iya kama kan ba kama ka ba yi ha'inci ka jira Allah zai kama ka ba a yin haka sai ka nemi izinin mai shi to shi yasa yanzu kaga wancan yayi ikhtisar me yasa ga albani kuma ya sake yin talhis kenan me bai yadda da wancan ba fa kenan dan ka dauki wancan na'a mahmudul misri abu ammar da sunan wai muktasar na akamun zinari na albani ne to albani yana gaya maka ba ruwan shi da wancan ya barranta da wancan shi dai yanzu ga nashi amma wancan bai yarda da shi ba shi san akwai masu karanta su daina amfani da shi kenan shine sakon da yake nufi yake cewa da yawan mutane sun saci littattafai na suna buga ba tare da izini ya ba wato shi na su albani wani irin mutum ne da yake raye galibi littattafai da yake wallafa littafi ne zai maka littafi wanda babu irinsa a duniya sai ga mutum ya je yana buga zai ta samun kuɗi to haka suka ta cin amanan shi sai ya zama an yi ta amfani da aka yace amma su sani duk abin da suka ce ce wallahi haram suka ci wa qad balaghat ba'dhum bi ba'dihim al-qaha ila haddi annahu baba alaiha ibaratu tab'il maktabul islami wa huwa bidhalika mudallisun kazibun wa laqad kana kunna nashku wa la nazalu min sarqatil kutub wa tabi'iha kama hiya ala tariqati taswir al-ofd yake cewa abin da yake faruwa wa qad balagat haƙiƙa ma sai da takai bi ba'dihim ga wasu daga cikin irin malaman nan al matsala sai da kai gare shi ila haddi har ya kai ga yadda annahu taba'a alaiha da ya saci littafi na ya je ya buga littafin nawa Saba'a alaiha sai sake buga a kanta ibara da maganan cewa tsabu'ul maktabul islami bugu ne na maktabatul islami bangon naka wani bugu ne ba maktabatul islami ba ne wato abin da ya faru shaf muhammad nasiruddin albani farko littattafansa galibi maktabatul islami ne yanzu a kamul jana'iz babban akwai tsohon wanda bangon shi baki ne in ka duba bangon zaga maktabatul islami ne haka littafin shi na sifatu salatin nabi in ka ɗauki tsohon bugu zaga maktabatul islami ne da galibi duk littafin da ya wallafa bai da wata matsaba'a ba sai matsaba'a ta abin nan maktabatul islami maktabatul islami na su zuhairu shawish su suke buga mishi littattafai to sai ya zama wani ne zai je ya ɗauko littafin Nasiruddin Albani sai je ya buga a kamfanin buga littattafai ba tare da izinin Nasiruddin Albani ba fa sai ya sa a bangon maktabatul islami ne kenan me wai dan kar a gane cewa ciwa ya buga yace da yawa suna yin haka yanzu ko wannan da yake mu da zaka bi diddigi photocopy ne duka aka yi a nan kurmi market ba can maktaba din bane amma daga baya ma ya zo ya fahimci maktabatul islami suna cin amanansa to daga baya sai zama duk littafin da ya yi yana kaiwa ne zuwa ga wannan maktaba maktabatul ma'arif ya ku ga maktabatul ma'arif yau kaga wannan ma a bangon ya gaya maka nashir ne su kurmi kano eh bai boye ba bude bangon farkon eh na ku kan photocopy ne sai kawo ba amma gashi anan na'am al-maktabatul ma'arif ar-riyab to daga nan kawai babu matsaba'a da ya zo yadda da shi sai maktabatul ma'arif a riyad take babban birnin su'udiyya to sai zama wancan maktaba din ne kawai ba su lasisi in yi littafi yana kai can su suke buga mishi littafi to yake cewa wannan da ya saci littafin ya buga a bangon sai ya sa babul maktabul islami yace huwa bizalika kaga wannan abu da bayan wancan barna da yayi mudallis ya yi mai yau meta da yawwa a karatu ya zo na kaga ya yi magudi kaga a karatun da muka yi na manzuma kowa san me ake nufi da magudi ya yi ya yi magudi ba maktabatul islami ba ne sai sa maktabatul islami kazibun kuma ya zama cikakken makaryaci ya ce walaƙad kunna hakika mun kasance na shku kullum muna yawan kai kukanmu wala zal kuma ba za mu gushe ba muna kokawa min saraqatil kutub daga ɓarayin littattafai wa bab'iha da bugunta kama hiya ala bariqatit taswir kamar yadda take a bisa hanyar taswirinsa wato yadda aka yi wannan littafin sai wani ya je fitar da shi yadda ka ga wannan sai ka ɗauka haka ya zo daga mawallafin a yana irin wannan ciwa-ciwon hmm. yanzu kana san cewa mutum bai yi makaranta ba yana iya zuwa kafe a kalli rizot na wani makaranta sai a mishi printing da cewa yayi wayak a makaranta kaza har a bashi makin a wannan har kana mamaki wannan ai ruwan dare ne ana yi ni na ga wanda ya haka ko primary bai taba yi ba ya je wani kafe suka buga mishi cewa yayi jino wayek a haya islam kuma ya je yana neman aiki da shi kaga iya ha'inci kenan in ma gwamnati ta baka aiki duk kuɗin da ka ci baka ci haram ya za irin verification da aka yi aka kori wasu ma'aikata a nan borno fa akwai waɗanda da yawa haka ne kai za ka tausaya mishi ne ya daɗe yana karantarwa wallahi sai an bi sai ga ba result ɗin shi ba ne da yawa haka za ka gane misalin nan kai ka sanya waɗanda suke aikin sojoji akwai abokanku sun tafi soja da yawa suna kabar zuwa naku ne su je da shi da liki za ta tashi a koro su mai za ka ce Allah na gwamnati ko amma abin da ya fa ba daidai ba ne to shi ne irin abin da yake tafiya irin wannan magudin fa yana ciki yanzu ni ba ɗan hawul ba sai in zo zan yi makaranta a haul sai in je sakatariyan haul sai in ce ni dan haul ne sai a yi min indijin leta na haul haram ne ha'inci ne khiyana kuma ana yi mutum sai tafi wani gari sai ya je yayi in ya ga za a kuro shi sai sa ɗan garin ne ya mishi zai sallame shi da yawa ana yin haka haramun ne to duk ire-iren waɗannan rashin gaskiya in yayi yawa a cikin mutane to Allah zai zo ya ɗora musu ukuban da ba za su iya ɗaukanta ba. Kuma ukuban ma in ya zo, su ma yadda cewa su masu laifi ne ma tukuna mana, bari a ɗauki matakin gyara. Yanzu ka dubi canjin kuɗin nan kowa na kuka, ba wanda bai ji jiki ba, kuma har yau kowa na kuka. Amma me za ka fara tunani, halinmu ne ya ja mana ko ba halin mu ba. halin yanzu kowa zai ce rashin gaskiyan shugabanni kai kuma na talaka fa rashin gaskiyanka yanzu ya jawo matsalan da kowa a ƙasan yana kuka kaga shine matsala to rashin gaskiya in mutum baya kan gaskiya to ba abin da ba zai gani na jarabawa ba to yanzu fa gashi bugun littattafai ne mutum ai yanzu ina waɗanda suka yi diploma NCE degree ya ake kariya da project mutum fa zai ɗauki topic kai zai je ne ma sai ya samu project na wani sai ya ɗau topic ɗin sai ya kai kawai wasu supervisor an ce an karɓa an yi accepting zai yi in ya zo kawai sai yanko paper biyar sai je photocopy sai kawo an karɓa can bayan sati biyu sake biyar ya kawo na wani kawai sai zai sa sunan shi shi yayi irin wannan ake magana kaga wannan barnan da kai to ya fi illa a kan ɓarawa mai haura katanga illan shi ya fi girma eh, <laughs> illan abin da ka yi ya fi na ɓarawan gwamnati fa wannan fa ba naka ba ne totali kace naka ne ka je ka gabatar da shi da yawan waɗanda suke project a makarantu da za a kira su su yi defending na project ɗin wallahi wani bai karanta shafi uku a ciki ba yawa eh wani <laughs> sosai da ya zo kawai bai abin nan ba ai shi ne ina karanta ko wanda ya irin wannan din sai aka kira ta defending ta yi defending to da aka zo wannan dedication da kake magana ta fara karantowa to akwai sadaukarwa ai mm. to wurin sadaukarwan wancan ya sa ya sadaukar mawa ne ta ce eh to ni dai ban gane wannan ba saka ce kamar baki gane ba ta ce eh wanda na kwafi nashin ne to ni ban san da wa yake nufi ba <laughs> eh to ka duba khiyana fa to me yasa mutum zai irin wannan karatu a bashi mukami a gwamnati ka ce zai aiki mai kyau ai bai san aikin ba to ba za a yi rashin gaskiya cikin al'amura na'am ina ga irin wasu lecturori ce ka yi sauri ka je ka samu lalata ka ba ka ba ka eh wato yana faruwa eh abin da yake faruwa kuma lecturer ko ko supervisor da ya ce maka haka ka ba shi kuɗi ne in za ka sallame shi shi da kanshi zai je turo maka project na wani ya ce ga shi ka je ka kwafo <laughs> haka ake yi shi da kanshi don ka sallame shi Eh, in ka sallame shi ba eh. kuma zai taɓa halar da kai zai taɓa halar da kai sama eh, eh eh samfur ɗin wato a topic ɗin ɗaya ne? a'a a'a damuwa ne damuwa ne ai shi project ba da aka baka abu kai project kai. ka gane ai an gama karantar da kai ne yanzu ana so a ga me ka iya batun ya za ga yadda ake binciken ka ne amma fa yanzu dan ya nuna maka ga yadda za a yi bayan ha'inci ko na biyu ya cutar da kai ya cutar da kai ne za gama baka san me kai ba ne za ina kan project to amma in aka barka ka je ka yi ɗin to za ka fi iya yin abin amma ma muna depend yanzu a jami'an ba ta da yawa mu sha uku ne to a wurin so ba mu ma mu biyu ne topic ɗin ma da na bayar farko gashi an je an yi approve sai ana ganin ba da gaske ba ne in je in zo da littattafan malamin wanda na ce zan yi project a kan shi na je na zo ina da littattafan shi guda talatin da takwas na kawo sai ana ga topic ɗin ma yanzu ka sai aka buɗo min wani tafi a ciki to a kai za ka yi sai na ciwo na ce to in fito da tsarin aka ce ka je a kan wannan ɗin ka fito topic ɗin ka kawo to zo da safe na je wurin lecturer ya ce to yanzu gobe in koma mishi da topic sai ya gani sannan abin izini in fara saboda ba da yawa to wani yana jin zafin haka ko amma ni ina jin daɗi za ka iya abu ne to mutanenmu suna son sauƙi in bai samu irin wannan ba zai rika surutu amma ka samu wanda za ka gogudin ai ka iya abu ne to ba taimakon ka yi ba fa idan ya maka wannan ran da ka je masters wa zai kwace ka ran da ka tafi PhD wa zai kwace ka in na digirin ka ya gyaru kuma gaban za ka ji daɗi to shine abubuwa amma rashin gaskiyan ya yi yawa sai a hankali amin amin eh, ya je neman takarda fa hijratu ila ma hajara ilai na a dama ai wato ba a manhajul bahas shine research methodology duk wanda zai project ai kafin project ana karantar da shi research methodology a cikin research methodology ai akwai wane ne supervisor me sifofin shi to duk wanda supervisor ka ne zaka gwada da ka'idojin a cikin supervisors guda nawa ne suke ɗabbaka ka'idan son kuɗi ya yi yawa karɓan cin hanci da rashawa ne wanda zai ce ga kwafa wani ma ba za ku fi komai ba shi gwargwadon yawan kuɗin da ka bashi ba shi a kan wannan group assignment kenan eh, duk wannan shine asalin khiyana din kuma a ka'idan project fa wai ana so ka yi topic ɗin da ba a taɓa rubutu a kai ba ne topic ɗin da ba a taɓa aiki a kai ba kai sai ka yi a kai don a samu ilimi ya yaɗu Allah da ya kyauta amma wannan muna zaluntan kanmu ne fa kai dan ka samu sauki fefan ka yi kyau kai sai ka duba kana so ka yi ilimi ne nagartacce ka karbi sabon ku wahala zaka cin da ba a samun ilimi da hutun jiki to daga nan ka ɗauki layi amma mutum kawai sai zama shi ma dama a zube yake to shine nan gaba kuma irin ka ne zaka zo kana tsinewa shugaba a ƙasan hmm. kai ma yanzu gashi kai asalin kanka kai corrupted ne yanzu waɗanda suka jefi buhari shekaran jiya a kano da za ka tattara suka fara bin diddigi suna za asalin su corrupted ne in ya yi digiri in ya yi zanya shi ma akwai nashi to a cikin ku sai a samar da shugaba shi ya ga cuwa-cuwa ya je can ya cuwa-cuwa kuma sai ka tsine waye to kaga babu ran da kasan zai gyaru to in ka zo ka ce Allah tsine wa shugaban kasa kai kuma fa zaluncin ka kar a tsine maka shi shugaban kuma bai ce Allah tsine maka ba sai bincike sai gano kai din na koyi rashin gaskiya kore ka aiki sai ka fara tsine mishi ina Allah zai karbi tsinuwa <laughs> ai matsalolin <laughs> da suke faruwa mu fara gyara kanmu Shi ne magana a ƙimu daulatal islam fi qulubikum taqum lakum ala shi ne magana da Albani yake fara cikin littafin tafsir ya ce wani malami ne wani magana ta har yau magana yana burge shi malami ya ce kullum mutane suna maganan shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta a'a ku fara ɗabbaka shari'ar musulunci a kan kanku in ya dabbaku kan kanku to shari'ar musulunci zai dabbaku kan kasan gaba ɗaya amma mu da kanmu da dokan ba mu yadda mu yi aiki da dokan ba to duk da aka zo da wata doka sai mu fara tsine wa dokan dan me mu din mun taso a cikin cin hanci da rashawa din a haka muka taso yanzu mutumin da aka tura shi karkashin wani supervisor sai ya kai mishi dubu goma dan ya samu mishi saukin sai supervisor ya faffare shi ya kore shi yace ba abunda da na zo yi ba iliminka ne zai kwace ka zai koma yana zagin sofa bai zanfa yawa eh zai iya zuwa HOD in HOD corrupted mutum ne nemi a canza shi ko ya kai ƙarya to kaga yanzu shi fa yanzu shi ya kai cin hanci da rashin aka ki karba to zai zo yana zagin wannan da ya ki karba gobe kuma sai ya ce shugabanni yan siyasa su za su fara shiga yan wuta za su fara shiga wuta don sun fi kowa zama corrupted to a dubi abun mana yanzu ka duba kan canjin kuɗin nan da aka zo da canjin kuɗin nan mu talaka muka zama kanmu matsala za ka je da dubu goma a canja maka sai a karɓi dubu goma baka dubu tara wai dubu ɗayan kuɗin canji ka duba fa wannan nau'in na riba ko wanda bai taɓa zuwa alifin ba'un ba ya san riba ne ƙarar wannan riban shi ake yi kuma kowa sani annabi yana cewa ribana da ƙofofi saba'in da wani abu ‘yar autar ita ce wacce zunubinsu daidai da wanda ya zina da mahaifiyar shi yanzu wannan riban kaɗai da aka riƙa yi shi kaɗai aka tashi kiyama nan za a tsira kuma a mu ribar take mutane fa sun sani amma za su yi ko ba halin larura ba ne sai ka nemi kuɗi da abin mutum zai je sarin kuɗi sarin kuɗin ake yi in ka je da miliyan ɗaya to in za a baka dubu ɗari tara da gudu za ka samu canji amma in ka je yadda ka bayar a baka daidai wa da arka haka sai da ya zama kasuwan buhu ɗin nan sai da ya zama in ka je da tsohon kuɗi to masara dubu ashirin inda sabon kuɗi dubu sha shida dubu sha takwas ƙararar riba fa da ake magana gashi mutane suna yi yanzu wannan laifin shi laifin waye mu ne <laughs> eh eh wa tura mu a shi wanda zai zo fa ya ce ka ka dubu goma ya baka dubu tara gidan shi ba abinci ne sai ya wannan riban da zai karbi tsohon ya baka sabo yana da inda zai je ya shigar ne in baka ba zai karbi asara ba kuma in ya kai bankin akwai sallaman shi to ta ina laifin shugaba zama anan kaga laifin yanzu a namu ne yanzu shekaran jiya an zo an turo kowane lokal gama akwai kudaden da aka turo za a canja to caman na biyu na ga kokarin shi yadda ya zauna a wurin a bakin kasuwa ya yi ni a gaban shi ake canjawa. in ka zo da dubu goma dubu goma za a baka a'a wai ni yanzu ba yabon shi nake ba fa misali yanzu wai da bai zauna ba fa za a zo da sayarwa eh amma in ka zo iya dubu goma za a canza in ya wuce dubu goma za a canza ba don kowa ya samu to da ba haka aka yi ba wani zai zo ni zan baka dubu sha biyar ka ban dubu sha uku za a yi mutum shi zai fara tallan haka to wai fa misali to shine inda matsalolin suke yanzu misali ba an tura a halin ba duk wanda ya ce za a canja sai an kara mishi ruwa sai kowa ki canjawa ka bar shi ya rike da kanshi zai kashe kuɗin ai zai sai kaya da shi a anan babu babin larura babu wani kaza babu wani shugaba ne ya sa mu ci cin riban mu muka sa kanmu sai mun yi wa kanmu waɗannan ƙa'idoji wato ko abin da mutanen ba sa ganewa shi fa matsalan ƙasa ko matsalan Najeriya talaka ya fara sanin kanshi ya fara sanin wani haƙoƙi suka rata a kanshi na matsayin shi na ɗan ƙasa haƙoƙin shugaba a kanshi ya fara sani sannan ina na shugaba to daga nan ne za ka rika haɗawa ina matsalan yake ya kaza yake yanzu kaga wannan littafin sunan shi annuqudu wal bunuk kuɗi da banki kuɗi kuɗi da ake kashe kuɗi da yadda ake canza kuɗi da harkan banki shine littafin to mutane ba su san wannan ba to wani an zo ana magana kawai shi duk tsinuwa kurun akai kan shi gabanni kawai kai kan shi gabanni matsalan kuma yana tasowa ne daga talaka da aka canja kuɗin kasan wani yanzu shi so yake aika shiga wani halin da zai kuɗi a kanka yanzu akan korona ba wani ya kuɗi akan korona ba yanzu ina malam muhammad ai malam muhammad yanzu na fef daga nan zuwa biyu nawa ne za a kai ka ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin nake zuwa sati biyu da ya wuce da muka dade a karatu ba mu samu na fi suka kai ni wurin ta kimfa na farko dinnan na bcj sai muke neman na daga cikin fa na farko ya kai mu jikin na biyu din nan kawai tunda da ya kai mu za mu samu tasi mu shiga gari farko ya ce mana ba mai sai sake kwana sai ya dawo akwai wani bafulatani zai abin zai haushi ma sai ce to nawa nawa za ku ban sai muka ce zuwa na ce wancan ta kamfan din sai na ce mu baka hamsin hamsin mana ta ɗari biyu na ce ɗari ya ce ɗari da hamsin yawa ɗari uku ma muna ɗari da hamsin ma ina ya juya ko an fa ba mai ɗari biyu yanzu zuwa can ɗin shine saukin kuɗin dance ba zuwa biyu dan yanzu muna cikin bukata to shine halin dan kasa yanzu wannan laifin Buhari ne to shine ire irenmu ba mu da tausayin kanmu ne fa yanzu wanda zai zo maka da sabon kuɗi gashi dubu goma ka ban dubu sha ɗaya talaka ne ɗan uwanka fa ƙarare nuna maka mugunta ba mutunci sai kai kuma kace a ba laifin shi Buhari shine ka duba abun ayi yanzu wannan shine masoyinka Buhari ko makiyinka Allah da ya kyauta to yake cewa wala zalu yake cewa kai ala tariqatit taswir za su yi shi ne a bisa hanyar surantawa al yana nufin za a je a yi fotokofin shi kenan wa iza bi hazal ba'ad sai ga wani cikin irin waɗannan mutanen tattalo bihir jur'a shi karfin halin nashi ma har ta kai shi ila babdihi ya je buga littafin nawa ala ɓariƙati tamdidil ahruf a bisa yadda hanyar yadda na tsara haruffan kwafin hannuna ma haka ya tsara kwafin nashi wa da bugu min jadid ta hanyar sabon abu wa yudallisu alan nas yana yi wa mutane maguɗi bi annaha min tabi'il maktabil islami ai wannan bugun maktabil islami ne yadda ake fitar da komai haka yaje ya fitar ba haka ake ba yanzu wani zai je hada maka har ID card na ma'aikata fa ana yi wa mutum ya ake samun sojojin gona ne kam ba ya ja uniform din fa zai je wurin wasu masu kafe ne fa su hada mishi ID card fa na na cewa shi soja ne wani a je a mishi national id card ba ta hanyar rajista na gwamnati ba a fitar mishi a bashi kai har katin zaɓe ana iya fitar da ita yar jabu sai a baka ce ga katin zaɓe kawai ya ci kuɗinka ka tafi dai ana yin wannan yake cewa yake cewa kai bi annaha yace bi tab'i ismul maktab alaihi har yasa sunan mai maktab din ma wato mai kamfanin buga littattafan ya sa sunan shi akai Zuhairu Shawish yace balaga balagani yace kai labari ma ya kawo gare ni anna ba'dhum an samu wani cikin irin malaman nan afta ya ba da fatawa bi jawazi sarqatil kutub da halaccin satan littattafai ka san za ana yi mutum kawai sai je ya samu wani littafi sai kai wurin buga sai sa a cire bangon sai a yi wani bango sai a sa ta'alif din sai a sa shi ya wallafa sai ga ana yawo ai wani ya wallafa litata ce ba na nashi ba yadda ake project din ne ai sai sa sunan shi amma aikin wani ne to wannan ma ana samun masu yin haka ba sai danno sunan shi Muhammad Yusuf kafin a yakin shi da yake ra ai ya fito ya wallafa littafi suna ta yaɗawa suna sayarwa mutane wai ga littafin da ya rubuta akan haramcin karatun boko da sauransu bincike da ya zo bincike sa gano ashe littafin wani ya je ya sato sai buga sunan shi wanda su iri daya in ba haka ba zai iya rubutawa ba to duk wannan khiyana ne cin amana ka je ka dau littafin wani sai ka banka sunanka wai sai ka ce ai kai ne kai wannan haramun ne yanzu wannan fa kan littattafan musulunci ake magana fa to yanzu ka duba yadda corruption ta shiga cikin mutane to yake cewa menene wa tabi'iha wai ya halatta a bugata wa tijaratu bi har ai kasuwancinta duna izinin min mu'allifiha ba tare da izinin mawallafinta wa nashiriha da kuma mai yada ta ba wai duk ya halatta kawai kowa ya je ya buga shi yasa za ga malaman malamanmu ba shi da wannan ka'idan shi yasa ake yadda ga dama da ita yanzu yan fim sun fi baiwa su ma doka ba saka canja ba ka saka ka za su daure ka amma ka sa ka san malamu haka ake ta har yan shi'a sai su cire wani abu sai su juya magana sai su ci mutuncin malami da shi wa hadha zulmun malam yace wannan zalunci ne fadihun qarara wa istighlalun ghairu sharifin li juhudil akharin wa istighlal kuma yin hakan amfani ne da gumin wani ghairu sharifin li juhudil akharin ka je ka yi amfani da darajar da wasu ne suka yi kokari a kanta kai kawai kana kwance sai ka cire sunan mai shi ka danno sunan kawai kai kai shi wancan ya hana ido bacci ya rubuta kai yanzu kawai ka zo dan neman banza ka danno sunan ka kai ne minal muallifin cikin mawallafa wannan shirin da masu yadawa wallazina takhazu ta'alif allazina takhazu ta'alif waɗanda suka dauki wallafa littafi wannan nashr da yadawa wasilatun hanya ce min ashrafi wasa'il daga cikin mafi darajan hanyoyi kasbun rizik na samun kuɗi alhalal ta halal fa kaifa yaliqu bi muslimin ta yaya zai dace ga musulmi kai bal bana bi kafirin ga kafiri an yaqba an haula irzikihim ya yanke ma waɗannan arzikin su abin da yake nufi mutumin da yadda zai rika wallafa littafi ne ba da kuma dan ya samu kuɗi amma zai zauna fa da ilimin shi zai rubuta ya rubuta ya je sa a kasuwa ya samu kuɗi shi ba ma wai samu lada kuɗi kaga ya halatta ko ya rubuta ya samu kuɗin shi na halal ya zo mishi sai kai kuma sai ka je sai kai dau nashin sai ka sa sunanka kace naka ne sai ce a tunaninka Allah ba zai kawo ka ba ka yanke mishi hanyar cin abincin shi ne fa ka zo ka ce naka kaga kai ba kyau to ina ga mutumin da ya littafi dan Allah ya samu lada ka zo ka ce kai kai kenan girman laifin ya fi wancan wa kulu huwa ribhu juhudihim sai zo yana cin riban kokarin da waɗancan suka yi wa at'abihim da kuma wahalhalun da suka yi nasu ya albani mun bayani talaka ne haka ya rayu da talauci to haka waɗannan suka yi ta ɗaukar littattafan shi suna yin kuɗi da littattafan shi bal bari ma ba haka ba al-ifta'u bi jawazihi abinda ya zaka muni yin fatawan halaccin haka Ya ce, tallahi na rantse da Allah inna hala ihdal kubar lalle wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuka da zunubai a zo a halatta abin da Allah ya haramta kenan Ya ce, wa minal ajib yana daga cikin abun ban mamaki an tanabbahal kuffar kafirai arna su faɗaka algharabiyun turawan yamma li zulm ga wannan zaluncin a dokan bature akwai akwai wannan copyright duk littafin da ka wallafa sai in baka je ka rajista da CAC ba kana da izini duk wanda ya buga maka littafi ka je ka ga hukuma za zuwa daure shi ko ina yake yace dokan nan fa na turawa ne fa na yamma sun faɗa ku akan wannan suna da dokan duk wanda ya saci aikin wani a kama shi fayan saunar al'adila sai mutane fayan saunar al'adila suka manta dokoki na adalci li hifzi huquqil muallifin dan kiyaye dokokin mawallafa wan nashirin da masu yadawa wal hailula aka zo da wasu dabaru baina sarikin tsakanin masu sata wa zulmihim da masu zaluncin su wala yatanabbahu lahu ba'dul muslimin amma a samu su musulmai su gagara fadaka akan wannan turawa suna da wannan dokan ba a yadda ka dauki gumin wani ka kai kai ba yaya kai musulmi ba za ka gane haka ba kawai ka je ka ɗauki gumin wani ka zo kana ta yi yake cewa wa hum ya'lamuna kuma sun sani anna min dinihim lalle yana daga cikin addininsu su tahrimu zulmi akwai haramta zalunci mutlaqan kai tsaye musulmi fa su sun san a addinin su zalunci haramun ne tun kafin dokan bature ta zo amma ba zai kiyaye ba kamisul qawlihi ta'ala kamar misalin fadin Allah madaukakin sarki fil hadisul qudusi cikin hadisul qudusi da Allah yake cewa ya ibadi mun karanta wannan ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi tsakaninku abin haramtarwa ne falatar zalamu kada ku yi zalunci muna so mu ga mukaddimin ka san baya cikin karatun in mun karance shi to daga nan zamu zo karatun mu fara ɗaya bayan ɗaya rawahu muslim muslim ya ruwaito fi sahihi cikin sahihinsa wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin annabi da yace ittaqu zulma ku tsoraci zalunci fa inna zulma domin lalle zalunci zulumatun yawmal qiyama duhu ne ranan qiyama akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka ruwaito yace wa laqad kuma haqiqa sami'tu naji min ba'd al-mughaffilin cikin wasu gafalallun mutane allazina wani ne wanda la fiqiha indahu ba su da sanin komai a kan fikihun musulunci annahu yastajibu sai ji shi wa yana halattawa misal hadhihi sarqa irin wannan sata yana a halatta bi hujjati nashril ilm wai hujjan shi wai ayya da ilimi ne yace wannan haramun ne wallahu ya'lamu kuma Allah ya sani annas sarikina lalle barayi ma bihim nashrul ilmi ai ba su da manufan yada ilimi barawo kuma ya zo da manufan yada ilimi ya karya ne to shi yasa zaka ga wasu malamai suna takure ka'ida din dan kar a samu salwantar da abubuwa irin wannan na addini yanzu aka aka yi wa malam Jafar har aka samu wasu yan shiya sun yanka maganan suna cewa ga malam Jafar ya halatta mutu'a shi yasa ga shi Albani Zari yana raye shi yi doka kasan nashi bai da buga ba in ba shi ya buga ba ka buga zai je ya daure ka saboda yanzu wani zai ɗauka sai zai cire abun da zai cire to kasa ɗin kamar littafi ne a bar abun da yake ciki to ba za a zo ana yankewa ba in ba ka sai a yayyanke wasu abubuwa ai bai kamata a sa nan ba ai bai kamata a sa nan ba yanzu waka in za a sa a gidan rediyo ba a yanke waka ful ake sawa amma za a sa wazin malami sai ga ana yanke wani wurin to me haka yanzu ba kowane wa'azi ka kai gidan rediyo za a saba in ka kai aka ce wa'azin wa ka ce kabiru gombe sai a ce to ka ka sai an kunna an ji tukuna sannan wai a sa wa'azin wa ka ka na mala bakar gero kai kai tsaya sai an kunna an ji in an ji za a ce to akwai editin za a yayyanke amma na waka kowane irin solo biyu kai-kai kana zuwa ma tiki za a sa ta. shi ba a editing waka ne amma na wa'azi za a yanke to kaga wannan ba adalci to yake cewa wa inna ma hammuhum lalle kadai himman su jam'ul mali su tara kudi ne kawai bi juhudi ghairihim da kwazon wasun su bi dalili da dalilin annahum qad yaqba'una ma la yaruqu lahum wai suna hujja da dalilin annahum lalle su qad yaqba'una wai suna bugawa ne ma la yaruqu lahum abunda bai yaɗu gare su ba minan nahiyatil ilmiya a bangaren ilimi tun da ilimin shi bai kai ya rubuta ba to wai ya ɗauki kokarin wani kawai ya danna sunan shi awul mazhabiyya wani kuma kokarin kare mazhaban shi ne fil min kutub na littattafai wani zai ga littafi ya daidai da mazhaban su bari ya goge kawai ya ce littafin su ne yadda suka yi wa nasu bani al maktabatul islami in an kai ya kai musu littafi a buga misali suna mazhabin abu hanifa sai suka ga fata wannan ya ci karo da mazhaban sai a cire wurin don neman abun duniya wa ma zalika wannan ba kuma bane illa li ilmihim face ilimin su bi ruwajiha ga masu musu advertising masu tallata musu irin waɗannan gurbatattun aqida din wa iqbalin nasu alaiha da yadda mutane suka fuskance su wa ma zalika tare da haka hum yuqaddimuna suna gabatarwa ala tabi'iha a wajen buga littafin sarkatiya da satan su amalan da wani aiki ne bi qa'idatin wata qa'ida man la khalaqa lahum ka'idan waɗanda ba su da rabo a wurin Allah wai ka'idan shine alhayatu tubarrirul wasila wai in manufanka mai kyau ne wai ta wanke maka hanyanka tun da haka ne ba sai mutum ya je sata an kama shi ya ce na je sata ne don kai sadaka masallaci ba sai a ce ya kubuta ai ku kubuta a nan fallahu ta'ala hasibuhum Allah madaukakin sarki shi zai musu hisabi yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai kama yatsansa yana ciza ya kulu yana cewa ya laita ni ya kai tona ittakhasu ma'ar rasuli sabila ina ma da na ɗauki hanyar manzo na bi wa sani ayyuhal ƙari karim ya kai mai karatu mai daraja annani lalle ni fi hadha talkhis a wannan littafi wanda talkhisi ne akan akamul janaiz qad hazaftu tahrijul ahadith na shashafe takharijin hadisai ka sa babban duk wani hadisi ya kama ka Abu Dawud kaza ga hmm. nambobi ga takhariji hmm. yace a wannan din na goggoge su ban kawo ba hmm. iktifa'un bil asr kawai ina takaitawa ne akan asalin bayani wala waliltizami fiha asiha kuma na lazimta ka iya ingantattun a can in akwai hadisi ifi da ya ka dan wani bayani yace anan bana kawo shi iya sahihai ne kawai anan kama hiya adatuna kamar yadda haka dama al'adan mu yake fi kulli mu'allafatina duk littattafan mu ba ma kawo da ifin hadisi mm, malamin hadisi ne ai yace walhamdulillah mun gode Allah da'iman wa abadan dindindin kuma har abada muna godiya in dai mun tashi littafi ba ma kawo da ifai kama hazaftu sai an kamar har wayo na sake gogewa min ba'd mutunihi wasu matanin hadisan ina goge sauran kawai ka iya saƙon wa kasiran so da yawa min at lati la silata qawiyya wasu ta'alikan da nayi a baya wanda ba su da alaka mai karfi anan lahabi mawdu da wannan mawdu'in alkitab na littafi shi ma ina gogewa wa adaftu ilaihi qalilan sannan na kara wasu abubuwa kaɗan min alfawaid na fa'idoji allati lam takun fil asl wacce kuma babu ita kuma a babban akwai fa'idodin da babu a can anan yazo wallahu ta'ala as'alu Allah madaukakin sarki nake roƙo an yanfa'a bihil muslimina ya amfanar da littafin nan ga al'umman musulmai wa yaj'alahu kuma ya sanya wannan littafi ka aslihi yayi albarka kaman babban wa sa'iru mu'allifati da sauran littattafan da na wallafa aunan lahum dan ya taimaki musulmai alattiba'il kitabi was sunna su bi littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastisnafihim wata fi lil hayatul islamiyya sannan ya sabar musu da sabuwar rayuwa karkashin tutan musulunci allati la sabila ilaiha wacce babu wata hanya in ba ita ba illa bil ilmin nafi sai da ilimi mai amfani ake samun rayuwar musulunci yayi kyau wal amali salih da aiki na gari innahu lalle shi Allah sami'un mai ji ne mujibun ko mai amsawa ne umman ya rubuta wannan mukaddima ne a garin umman al urdun shine kasan urdun ranar sha uku ga watan jumadal akhira hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu muhammad nasiruddin albani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika